tsayawa a abin nan shine matsayin inda ake tsayawa inda ake samun gafara akwai inda annabi ya tsaya ba inda ana ce masa inda haza jabalu rahama ne ya ga ce fi majma'il hajjil azimi bi mawqifin دون المعرفي ko mawqifil gufrani بايم معرف دون بايم بايم معرف دون معرف تعمل ديو ما كيف القفر هذا لما رأت شيء كو جي شيء نوري يقول المؤلف رحمه الله في آه، في حضانه أولا kaman kiran sallah na shi shida yake waila wa ilanihi bis sunna yana sanar da sunna ya kulu wallahu akbar dhul ulubil mutlaqi maklumi bil walil insani ko walil insani na inganci abu walcin sani ko walil iya sani ba a yi wannan bisa ya kamata wannan an duba yi wa ba sai yanzu ko da ba shi sai gobe amma to ba zai fi baitin ko ya kare ko ya ba a baro zulu'ulu wil mutulakil ma'alumi bil kaga ya kare ya kare abin ya ƙi mai sai an duba ba mai ba babu wanda mai waya ta fi sauƙi amma shi Allah za mu duba gobe an ga wuri ko ba za a tsora a dubu kana son kana dubu bakin na ko akwai wani lokacin an ga zaɓi an wurare a wurin ko a ce ku ya zuba waya biyu hmm? ban ji ba ban ji ba eh ike yau ba ina wurin ba an ka faɗa mana ba za mu je mu waye gari ba za ka a ce mun ɗauke za a maganar wani yaro

والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات شما ولد إنسان تؤتنسكي إيشي أن أكو كغيتي والإيمان kaga babu lilkin sai dai shi kuma iman zai ce kaga dai wurin akwai yaga matsaloli haka ko ka kusa fita to amma da ake wal insani dai kawai damu mutum sai dai an je an dubo mara kwamfuta ita ko kuma kana da da zai ka wuce ɗaya ba ka tsaya mu amma haka ne ba ko dai da ka ma'ana kam za ta fito daidai wallahu akbar ذو الألوي الله المدعلكي المعلوم ألوه بالفقرات فإن هنگا فقرة فقرة كانت تحفظ هكا وللإنسان هكا مطلق وفي نسخة والإيمان وغسن سنحور قوله ذو الألوه المطلق يعني تام min kulli wajhi shi uluwu din kenan uluwu dhati wa uluwu sifati wa uluwu al-qadari wal qari sama yake da dukkan فعلوه من كل وجه ثابت الله أكبر جل ذو السلطان فعلوه توكك الله تبارك وتعالى من كل وجه ثابت ثبتت يعني تقوى دشكا فوق ثابت نبوجه وانشم فالله أكبر جل يا جل وما بالسلطان والله أكبر مرة فوق ابتداء رسوله ودنا من الجيان الله أكبر مرة فوق الطباقي wanda ya hau kan sama sama kan rufuna sabaku rasuluhu mana marraka rasuluhu kenan tuwan ta manzon sai ya hau فوق الطباق ثمان بطي ودنا يجي قصى من الدنيا لدى ميساكية هذا أيضا فيه دليل على العلو على علو الله أقول هجة كان فمن تكن الله أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قائد إلى الله شيني النبي يهو زوى الله ودنا يجيقها فهو يشير إلى قوله تعالى في سورة النجم علمه شديد القوى تجريل الجنة ما يتنن كرفين يتنن saboda domin ba mai zuwa ya faɗi ya canza masa ya tare shi a hanyar canza masa ذو مرة فاستوى سيجي mana دررني يدي سيتا وهو بالأفق da lokacin ina sashi ɗan maɗaukaci na sama. madana fatadalla ya matso ya daɗa yin kufa فكان قاب قوسين ya أدنى tsakanin su kamar tsawon tsanin بكاليو ko kuma ya fi kofa, wannan aya ta nuna sai dai ba ta nuna abin da ke ciki ba kai tsaye tunda shi abin da yake magana a ciki Allah ne ainihin da zuwa ga Allah ne tunda sun madana ilallahi kenan ko wata dalla to kuma nan ayan ta zama jibrilu ne jibrilu ne ya kusa da shi ya daɗa kusa amma dai in an yi magana a hawa sama a dunkule babu shakka hujja ce a kan Allah na famu to amma a ce an yi danne zuwa ga Allah to shi wannan shi na bai daidai jibrilu ne Wasu sawabu fil ayati أن قوله ثم دنا فتدلى يعود إلى جبريل لأن الله لم يتدلى بيتصب قوة بل جبريل كان كان كان بالأفقي wanda yake a cikin wannan sashe sun madana min rasulillahi wa qatal lokacin wahyi حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوها إلى عبده ما أوها لكن لا شك أي باب شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرب من الله يا جيك الله لأنه سعيد إلى ما فوق السماوات السبعي تنلد ياهو دعا نابون لك سبب ووصل إلى مكان سمع فيه شريف الاقالان يا جولين ده سيدي عبد القلوة القضاء تكتب وهذا المكان والنموري لم يسد إليه أحد من البشر فيما نعلم حسنا كما سينقول amalul qulubi